الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله لإقامة التوحيد وما من رسول جاء أمته إلا بدعوة التوحيد ومن ضمن هؤلاء الرسل والأنبياء الكرام عيسى عليه الصلاة والسلام وهو عبد من عباد الله وروح من من الأرواح التي خلقها الله خلقه الله تبارك وتعالى بكلمة كن فكان أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل فجاءهم ودعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك فآمن به بعضهم وكفر كثير منهم عاناه اليهود وعاداه وحاولوا تعذيبه وكذبوه وادعوا أنه ابن الزنا وكذلك اتهموا أمه ومع ذلك نصره الله تبارك وتعالى وقيض له أنصارا وأتباعا وحواريين آمنوا به وصدقوه ونصروه حتى أدى ما عليه من الرسالة وهي رسالة التوحيد لكن لما رفعه الله تبارك وتعالى لبس بعض هؤلاء على بعض فغيروا وجهة الدين فبدلوه وجاءوا بدين غير الدين الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام فنقلوا هذا الدين من دين توحيد والحنيفية إلى دين شرك وعبادة الأصنام وأدى ذلك إلى اعتناق كثير منهم خصوصا لما اعتنق الروم هذا الدين الجديد بدلوه وغيروه وجعلوه يناقب دينهم الوثني الذي هم كانوا عليه قبل مجيء المسيح إن المسيح عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله ورسول من الرسل التي أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى خلقه ولكن النصارى جاءوا بعد ذلك وبعد رفعه بمئات السنين فجاءوا بدين جديد يقوم على أسس من أهم تلك الأسس أساس التسليك ويقولون إن الله واحد ولكنه واحد في ثلاثة أقانيم وهذه الأقانيم هي الله أو هي الأب والابن وروح القدس هذه عقيدتهم لا توافق العقل لا توافق العقل البشري فلا تجد إنسانا يعتنق هذا الدين يستطيع أن يبين لك ويشرح لك مضامين هذه العقيدة التي عليها بني كل من حاول أن يشرح لك كيف يصير الشيء واحد كيف يصير الشيء الواحد ثلاثة وكيف تصير الأشياء الثلاثة واحدا هذا أمر لم يقله آخر فجاء هؤلاء جاءوا بهذه العقيدة واعتقدوا أنها هي الصحيح أنها عقيدة صحيحة مع أن الله تبارك وتعالى بين لنا في, في القرآن الكريم حقيقة ما جرى دعا بني إسرائيل إن الله تبارك وتعالى نادى أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنته خيرا لكم إنما الله إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هذا قول الله الله تبارك وتعالى أكد في هذه الآية أن المسيح ليس إلها وليس ابن إله وليس روح القدس إنما هو أب ورسول من البشر خلقه الله تبارك وتعالى من والدة ولو لم يكن له والد أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا بالتوحيد وأن يجعلنا من المسلمين إلى آخر رمقات حياتنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو مسلمون من أبو دياد الله الله سبحانه وتعالى وندشيني ما ألف شيء كما shi ne abin bauta shi kadai yake شيني الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa bayan haka mu sani cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanninsa daga cikin bayansa da ya halitta ya aiko su da saƙo saƙon nan mafi girma a cikinsa shine kiran mutane zuwa ga tauhidi ma'anar tauhidi ta Allah da bauta a yadda da Allah shi kaɗai yake shi ya tantanta a bauta masa shi kaɗai babu wani ilahi banda shi babu wanda ya cancanta a miƙa masa bauta in ba Allah ba ya aiko manzanni da yawa daga cikinsu akwai annabi nu annabi ibrahim annabi musa da isa da manzanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba da misali da guda biyar waɗanda su ne ulul azmi min rusul dukkanin waɗannan bayan Allah da wanda ma ba a ambata ba da wanda ke cikin alkur'ani da wanda Allah ya ce wa min man lam naqsus alai wanda ba mu baka labarin su ba to dukkanin su manzanni ne na Allah babu Allah a cikin su dukkanin su bayi ne na Allah babu mahalicci a cikin su dukkaninsu an ba su littafi su zo wa mutane don su kira mutane su bauta wa Allah ba don a bauta musu su ba to daga cikin waɗannan bayan Allah kuma manzanni masu daraja akwai annabi isa alaihi salatu wassalam bawa ne babba bawa ne mai daraja manzo ne maɗaukaki daga cikin manzanni da Allah maɗaukaki ya halitta kuma ya aiko ya zo wa banu isra'il don ya cika musu abin da ke tare da su na addinin da annabi musa ya zo musu da shi wanda yake cikin attaura kuma ya cika wannan saƙo wasu daga cikinsu sun yi imani da shi wasu kuma suka sai masa suka tuhume shi suka yi ƙoƙarin ma kashe shi suka ce masa ɗan zina suka tuhumi ma'aikiyarsa da zina har suka yi ƙoƙarin korarsa daga gari bal kamar yadda suka ambata sun yi ƙoƙarin kashe shi sun kama shi sun mare shi suka yi masa duka suka ɗaure hannayensa suka buga ƙusa suka ɗora shi suka gicce a ice suka yi da'awar cewa sun kashe shi babu wani littafi a cikin littattafan da masu addinai suka rubuta ko aka saukar da shi wanda ya ba da labarin hakikanin abin da ya faru in ba alƙur'ani Allah maɗauki shi ya ba mu labari a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi da ya zo a bayan annabi Isa da shekaru da yawa shi ya gaya mana hakikanin abu su abun Yahudawa suna da awar sun kashe annabi wanda a wurinsu su ba su yarda da annabi ba ne. kiristoci suna da awar cewa an kashe musu annabinsu amma Allah ne ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin alqur'ani yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba don haka babu wata tatsuniya ta cross Allah ce duk ba a wannan zancen ba walakin shubbi halahu amma an rikita musu lamarin ne suka kashe wani suka yi tsammanin shine annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ya gaya mana da magana ta ya ne. wadda babu kokonto a cikinta ya ce barra allahu ilai amma abin da ya faru shine Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi aka yi ambata mana wajibi mu yadda ya ɗauke shi zuwa gare shi shi ke nan labarin annabi isa alaihi salatu wassalam amma daga baya bayan sarakunan rumawa sun karbi addinin nan da annabi isa ya zo da shi suka jirkita shi suka sai da suka mai da shi bauta irin tasu ta wasaniya ta bautar taurari da abubuwan sama annabi isa yana kallon baitul maqdis yana bautawa Allah ita ce alqiblarsa amma da rumawa suka shiga wannan addini aka canza addini aka mai da shi wani addini daban sai suka koma suna kallon mafitar rana shine alƙiblas zance akan wannan yana da yawa dalilin tattauna wannan abu shine yadda waɗannan mutane suka zo da wani sabon addinin daban aka gina shi akan abubuwa da hankali ma ba zai karɓe su ba musamman abin da suke ce ma aƙidar Allah uku Allah ɗaya ne kuma Allah uku ne wanda suke ce ma yadda da Allah uba da Allah ɗa da Allah ruhi mai tsarki duk wani mutum a duniya ba zai iya maka bayanin haƙiƙanin wannan aƙidar ba duk iliminka a kiristanci ba zai iya gaya maka abin da hankalinka zai yadda da shi ba suna cewa nu'minu bi ilahin wahidin fi saki aqani sun yi imani da abun bauta guda ɗaya amma a cikin ukunumi ukunumi guda uku in an ce ukunum da larabci shi suke fassarawa da turanci ce fatin ma'ana shafi shakfi ɗaya biyu uku wai allah guda ɗaya ne amma a cikin abu uku to babu wani yare na duniya babu wani hankali na duniya da za a iya amfani da shi a bayyana maka yadda abu ɗaya zai zama uku yadda ukun nan kuma a lokaci guda ɗaya za ta zama abu ɗaya sun yi ƙoƙari sun ba da misalai su ce kamar rana ce rana za ta ba da haske rana za ta ba da rana za ta amfani ko saboda abu ɗaya ne amma yake amfani uku duk wannan kwatance ne da misalai wanda hankalin ɗan adam ba zai karfe shi ba abin mamaki yadda musulmi a zamanin da muke ciki muka zauna a aqidar tauhidi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita muka yi wasa ba mu karɓe ta ba mu fahimce ta yadda ya kamata ba har ana bin ƙauyukanmu ana yi mana ɗauki ɗaiɗai saboda rashin abin hannu a baiwa mutum abin duniya ya bar addinin tauhidi addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma addinin da ba zai iya bayanin mai ake nufi da shi wannan sakaci namu ne wanda wajibi mu gyara iya wannan zancen zan yi saboda shi ya ya shafi al'ummar mu na san ba yawa muke da shi na masu wannan aƙida ta kiristanci ba amma bayanin wannan aƙidar yadda take da asalinta da yadda aka gurɓata addinin annabi isa ya juya irin wannan a cikin musulmi a zamanin yanzu ya zama abin da ke wajibi wajibi ne a yi bayani haƙiƙanin aƙidar da kuma ita kanta aƙidar musulunci a gaya wa mutane haƙiƙanin yadda tauhidin nan yake rashinsa ne a zukatan mutanen ƙauye yasa za a je a ba su abin duniya mutum ya koma ya ce ya karɓi yesu kiristi bai san me ma'anar yesu kiristi ba kullata ni a ƙauye a ba shi abin da zai sa aljihu dan na ce fane na yau na gobe sai ce ya biye shi sai ce ai yesu ma ai shi ma annabi ne ai shi ma yana nan a cikin alkur'ani ana ɗauko musu ayoyi na alkur'ani yanzu akwai wata ƙungiya da ake ce ma yan bazata daga cikin hausawa kiristoci an kai su ƙasashen larabawa na kirista ko in ce inda yake akwai kirista kamar misira an ilmantar da su addinin kirista da larabci an haddatar da su ayoyin alkur'ani za su rika zuwa ƙauyukanmu suna bayani da larabci mun kuma kun san mutanen mu ba a san larabci ba ba a san karatu ba daga mutum ya zo ya yi larabci kenan sai a ɗauka ai addinin gaskiya ke musulunci yake mutane da yawa haka an yaudare su ana amfani da ayoyi ana sa su ba a mahallinsu ba ana jan hankalin mutane suna komawa addinin kirista wanda ba a gina shi akan abin da yake hankali zai iya ɗauka ba wannan ba zagi ba ne ba cin mutunci ba ne ya ɗan uwa musulmi kamar da malam ibn qayyim yake cewa wannan irin ubangiji ne a aƙidar kiristanci za a ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala an ace shi ake nufi a ce ya sauko daga al'arshinsa a ce ya shiga farjin mace ya cakuɗa da jini kuma a haife shi a haife shi nan ana ɗaukarsa a hannu yana kuka yana tashi yana fitsari ana wankewa ya girma wasu waɗanda suka kafirce masa su kama shi su mare shi su dake shi su sa kusa a hannunsa su ce sun gicciye shi amma a ce ya kasa tsare kansa kuma a ce Allah ne wannan abin ba zai yi ba shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kiristoci sun zagi Allah zagin da tun da aka duniya ba a taɓa maka irin wannan zagin ba a ce an haifi abin haihuwa kuma sannan ya zama shi ne Allah kuma shi za a roƙa kuma sannan Allah nan ana kallo a zo a jike shi a gicciye shi kuma ya kasa yin komai wanda ya kasa yin komai an gicciye shi an kashe shi yahudawa a duniya su masa wannan amma kuma har yanzu bai iya ramawa ba yau ce za a tsaya a ɗauke shi a matsayin ilahi kuma ana roƙonsa ina hankali yake tafiya za ka yaku bayan allah a take tsaye a san tauhidi a ilmantar da mutanen ƙauye tauhidi wannan zancen ba zancen karɓa ba ne kuma mu taimaka wa mutanen ƙauye da abin aljihu mu kyautata musu rayuwarsu gwargwadon abin da muke da shi na taimako wannan zai hana wani ya zo ya ribace su irin wannan Allah matuki ya gaya mana laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam lalle waɗanda suka ce Allah shine masihu dan maryam to sun kafirta in ji Allah Allah ne faɗi wannan وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم شيكو المسيح أبن ya ambata shine. ya banu isra'il ubudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji ku gani ashe shi bawa ne ba ubangiji bane rabbi wa rabbakum kuma ubangijin ku innahu man yushrik billah ya gaya musu ita duk mutumin da ya shirka da Allah to Allah madaukaki ba zai masa rahama ba إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وألا يحرم سامة الجنة ومأواه النار مكومتك موتشك وما للظالمين من أنصار سلم ألا يشرك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة للي وعن بسكتي ألا أين أكنه سوما سنكافرك ذاك باب تنتمى وأنا أكيد سكافرك با مسلم في بني با أبن بذائي ودريك لشي بني ba kuma abin da za ka yi murna da zuwan irin wannan ranaku da suke biki ba abin ai alfahari bane da shi da murna me abin murna akan cewa an haifi Allah har za ka kai mutum murnar ya haifi Allah ko Allah da aka haife shi wannan kalma ta yi muni in musulmi ya fahimci abin da aka gina wannan addini a kai zai kyamaci ya kalli wani ma ya ce wannan abin alheri ne ko abin murna zance akan wannan yana da tsawo lokacinmu ba zai isa har mu kai ga wato duk abin da ya kamata a faɗi a kai ba amma faɗakarwa ce tambidi ne jan hankali ne cewa mu tashi mu san tauhidi kuma a daina barin al'umma a cikin halin da waɗannan mutane za su zo su suna ɗauke su suna mai da su zuwa ga wannan addini wanda ba shi da makama makama ta hankali ballanta na makama ta shari'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألمنا رقوك كفن يا مسلم موحدين كتبت الدمو أسكم موحدين ككرفو لا يور مؤسكم موحدين ما تتوهيدي ما تكأيساك ما تإيماني لسوى كي كأين لا كد أبوكم تارية ba ka da wanda ya kama da kai Allah ka tabbatar da mu akan wannan tauhidi har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka tsare al'ummar mu daga nisa daga tauhidi Allah ka dawo da su kusa da tauhidi ka mai da su cikin tauhidi ka karɓi ransu a cikin tauhidi Allah ka taimaki wannan al'umma tamu ta fita daga wannan mummunan jahilci a koma karatu a san haƙƙin Allah a san haƙƙin manzanni na Allah a san cewa manzanni daban akan kuma cewa Allah daban wajibi wa Allah shi kadai manzanni kuma wajibi a yi musu da'a a koyi yadda za a bautawa Allah ta hanyar karantarwarsu ya Allah ka ji an wannan al'umma mu. Allah ka yi mata rahama Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka tsare mu daga dukkan sharri ya Allah ka kawar da wannan annoba da take kokarin dawowa Allah ka dakatar da ita Allah ka sa ba za ta zo ta yi mana ta'adi ba Allah ka sa mu kuma mu haƙuri mu karɓi karantar wadda likitoci suke jan hankalin mu mu ɗauka ta hanyar wanke hannu ta hanyar sa wannan takunkumi a baki a rufe ta kuma hanyar nisantar juna gwargwadon hali saboda waɗannan hanyoyi manya guda uku su ne hanyoyin da akan ɗauki wannan cuta muna fata yadda ba ta yi tasiri a karan farko da ta zo ba Allah ya sa ba za ta yi mana tasiri ba Allah ya tsare mu Allah ya tsare ƴaƴanmu da matanmu Allah ya tsare mana wannan al'umma tamu ya Allah ka taimaki shugabanninmu akan yin abin da ke shine daidai Allah ka dawo da hankalinsu kan abin da ke shine daidai Allah ka kintsa su Allah ka kinta musu tunani ka kinta musu tunanin abin da ke shine daidai Allah ka ba su ƙarfin zuciya na maganin mas'alolin matsalolin da suka damu wannan al'umma tamu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin qumu ila salatikum